Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa alamu na nuna wasu jam'iyyu da a baya ba su da tagomashi na samun 'yan takara na shiga cikin su don takarar mukamin zaben 2023 mai zuwa. Har ila yau a siyasa, jam'iyyar hamayya ta NNPP a Najeriya ta ce tana ɗaukar matakan kawo ƙarshen mamayar dandalin siyasa da jam'iyya ɗaya ko biyu ke yi kan madakun iko kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda salamun Muna Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye kuma a karon farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta. A taron da ake ci gaba da gudanarwa har zuwa yau Alhamis, kawancen ya amince da ƙara goyon bayan Ukraine yayin da take ƙara kare kanta daga mamayar Rasha wanda yanzu ke cikin wata na biyar. Sakatare General Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai a farkon wannan makon cewa NATO za ta ƙara yawan sojojin da ke cikin shirin ko ta kwana da fiye da ninki bakwai zuwa fiye da dubu ɗari uku a cikin abin da ya bayyana a matsayin mafi girman rikici tun bayan yakin duniya na biyu. A jiya laraba shugaba Joe Biden ya bayar da sanarwar cewa Amurka za ta karfafa kasancewar sojojinta a Turai gami da tura ƙarin sojojin ruwa a Spaniya tare da sanya ƙarin wasu dakaru a wasu wurare da mayar da martani ga canza yanayin tsaro da kuma karfafa tsaron ga baki ɗaya. Wata babbar jami'ar leƙen asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikanta cewa yaƙin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da kyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin kankanin lokaci. Daraktar hukumar leƙen asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje cewa kashishe yake da ikon kusan kashi ashirin cikin ɗari na ƙasar ukraine a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita dubu ɗaya sai dai ta ce turjiya da ta da ƙayar baya da 'yan ƙasar ukraine ke yi a yankunan da rasha ta mamaye ya sa yake ƙara yi wa rasha wuyar wuce yankin donbas da ke gabashin ƙasar inda ta kwace kusan ɗaukacin lardin luhansk amma bai kai faɗin lardin donetsk mai makwabtaka da ita ba ta ce daidaitawar zaman lafiya zai yi wuya ya yiwu wataƙila Enes ta ce wannan rikici da ya shiga wata na biyar ya ci gaba da kasancewar gwagwarmayar da rashawa ke samun ɗan ƙarin nasarori, amma babu wani ci gaba. An dakatar da ayyukan intanet a jihar Rajasthan da ke yammacin ƙasar India yayin da aka kafa dokar hana fita a birnin Udaipur saboda tsoron ramuwar gayya a rikici tsakanin al'umma bayan kisan wani tela ɗan Hindu wanda ake zargin wasu musulmi biyu da aikatawa. Bayan kama su a rawaito waɗanda ake zargin sun ce sun kashe ɗan hindin ne saboda ya ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar goyon bayan 'yar siyasar India Nupur Sharma da yaɗa wani rubutu mai alaka a kafofin sada zumunta na zamani. Sharma mai magana da yawun jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi ta Bharatiya Janata Party BJP mai kishin ƙasa ta Hindu ta yi wani tsokaci mai cike da cece ce. game da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a watan da ya gabata. Kalaman Sharma sun haifar da martani masu zafi na diflomasiya yayin da kasashen musulmi da dama suka yi Allah wadai da kalaman tare da yin zanga-zangar adawa da Indiya. Daga nan jam'iyyar BJP ta dakatar da ita daga jam'iyyar. Gwamnatin Indiya ta aike da wata tawaga ta musamman ta hukumar bincike ta ƙasa da hukumar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar. domin duba ko kisan na da alaka da wata kungiyar ta'addanci. Madalla, in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Alamu na nuna wasu jam'iyyu da a baya ba su da tagomashi na samun 'yan takara na shiga cikinsu don takarar mukaman zaben shekarar 2023 mai zuwa Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu el ya aiko mana. Misalan irin waɗannan jam'iyyu akwai PRP ta Malam Aminu Kano da SDP da Mashir Abiola ya takara inuwarta a zaben 1993. Kazalika aka iya samun jam'iyyu na zai da 'yan takarar gwamna wasu jihohin amma sai su buge da mara wa ɗan takarar babbar jam'iyya a zaben shugaban ƙasa. Ɗan takarar gwamna na PRP a Katsina Imran Jino ya ce sun yi yunkuro don sauya wannan ɗabi'a da ke takura tabarmar demokuraɗiyya a Najeriya. Da in ka diba wa'ancan jam'iyyoyin ɗan juma ne da ɗan jummai wannan ya fita nan ya shiga nan wannan ya yi nan wannan ya shiga can amma in ka diba daga 1978 da aka kafa jam'iyyar PRP akwai mutane tun a ranar da aka yi gangamin suka shige ta har yanzu wasu su Allah ya masu tsawon rai suna da rai suna nan gurin ba don sun samu kuɗi ba ko don sun rasa kuɗi ko don wani abu har yanzu suna nan aƙida suna nan da za mu ƙara dawo da su mu jawo su mu yi gangami kowa ya ya fito musamman a jihar katsina za ta yi bakin abin duk da ya kamata na shari'a wanda za ta ci zaɓe insha Allah. hakanan shi ma ɗan takarar majalisar dattawa a kibe ta tsakiya injiniya faruk umar a ƙarƙashin jam'iyyar nnpp na nuna ƙwarin gwiwar nasara a takarar ko ba ihsanin kuɗi da manyan 'yan siyasa ke amfani da su wajen samun ƙuri'a. wai a ce wai sai wanda yake da kuɗi sai wanda yake wani hamshaki sai wanda ya bunƙasa wanda ya riƙa shi za a tura ya mutane gaskiya ba daidai ba ne ba ubangiji da ya halitta mutane ya ba kowa tashi basira ya ba kowa kowa tashi fasaha. Amma faru Umar ana duba dadewa a siyasa ko kuma in ce jama'a waɗanda za su fito su yi zaben nan. Kuma an san irin tasirin da wanda yake kan kujera yake da ita da kuma wanda ya dade yana wannan harkar ta siyasa. Ya kake ganin kanka a cikin wannan takarar? So nawa mutane kalilan ke cin galaba bisa ga mutane masu yawa da yadda Ubangiji. Ai ko me yadda Ubangiji ce? duk da haka yan manyan jam'iyyu da ke barazanar gocewa jam'iyyar na cewa koma dai a can kasa za su kauce amma suna sa ran wanzuwar jam'iyyar a tarayya matashi ya yakubu yobe da yin yunkurin takarar majalisar jiha amma bai samu nasara a inuwar apc ba ya yi togaciyar ɗaukar matakin da ba zai taimaka wa apc ba in ka duba ga dukkan iya gwagwarmayar da muka yi a baya ai muna tafiya ne a matsayinmu na waɗanda muka sayar da ranmu ba dare ba rana mun tsaya tsayin daka sai jam'iyyar nan ta kawo sannan kuma muka duba ga irin rashin adalci da jam'iyyar nan take ciki shi yasa wannan muna mata hannunka bai sanda ne nan da karamin lokaci in jam'iyyar nan bata sauya akalan tafiyarta ba to ina kyautata zato yadda na ce maka zan banka wa katin nan na wuta ba ni da haufi kan zan cinna mar wuta in sauya sheka in koma wata fatin wanda tukuna ba zan yi saurin bayyana sunanta ba dogon lokacin da ake da shi zuwa babban zaɓe a fabarairun baɗi zai iya gajiyar da 'yan siyasar kuɗi inda masu bayanan cusa manufa za su fi cin gajiyar hakan. tasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo ta faɗa jiya Laraba cewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ke gabashin ƙasar tana da makamai da kayan aiki, abin da ke ƙara zama barazana ga fararen hula. Bintu Keta, shugabar tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo, da aka fi sani da Monusco, ta ce a lokacin tashin hankali na baya-bayan nan, ƙungiyar M23 ta ƙara ɗaukar kanta a matsayin rundunar soji. maimakon kungiyar masu ɗauke da makamai. A cikin jawabinta na kwamitin sulhu ta ce kungiyar M23 na da karfin soji da kayan aiki wanda ke dada zama mai haɗari musamman ta fuskar harba abu mai cin dogon zango, ƙananan bama-bamai da manyan bindigu da kuma harbo jirgin sama. Sojojin kongo da dakarun MONUSCO na musamman sun fatattaki M23 a shekarar 2013, amma a watan nuwamba 2021 dakaran sun fara sake dawowa jami'an congo sun zargi makwabciyar ta rwanda suna masu cewa tana goyon bayan kungiyar da ke ikirarin kare tsirarin 'yan kabilar tusi a gabashin drc gwamnatin rwanda da ke karkashin jagorancin tusi amma ta musanta alaka da kungiyar 'yan tawayen mahukuntan taliban a kasar afghanistan sun gayyaci malaman addini da dattawan kabilu kimanin dubu uku daga ko'ina a cikin kasar zuwa wani taro a kabul yau alhamis inda jami'an suka ce za a tattauna kan haɗin kan ƙasa. Taron na maza kawai a babban birnin ƙasar Afghanistan shine irinsa na farko kuma ana kallon sa a matsayin wani yunkuri na neman goyon bayan cikin gida ga ƙungiyar masu ta da kayar baya da ta rikide ta zama mai mulki ta yadda za ta samu amincewar ƙasashen duniya da take bukata. ƙungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan ƙasashen duniya a watan Agustan bara. lokacin da Amurka da kwawancen neto suka janye dakarunsu na ƙarshe daga ƙasar bayan kusan shekaru ashirin na ayyukan soja. Mukaddashin Firaministan Taliban Abdulsalam Hanafi ya faɗa jiya Laraba cewa fitattun shehunnan malaman jami'o'i, 'yan kasuwa na ƙasa da masu faɗa aji za su halarci taron. Yana mai cewa za a tattauna tsarin mulki na musulunci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi zamantakewar Afghanistan. Hanafi ya shaida a kafar yada labaran kasar RTA cewa wannan zai zama kyakkyawan mataki na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan da kuma karfafa haɗin kan ƙasa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar hamayya ta NNPP a Najeriya ta ce tana ɗaukar matakan kawo ƙarshen mamayar dandalin siyasa da jam'iyya ɗaya ko biyu ke yi. Daga Abuja ga rahoton Hawa Umar. A wajen taron ganawa da 'yan takarar jam'iyyar na gwamnoni a Abuja, NNPP ta ce demokradiyya a Najeriya zai yi armashi idan an samu adawa mai karfi fiye da yadda wasu 'yan siyasa kan zaɓi sauya sheka zuwa jam'iyyar gwamnati bayan kammala zaɓe. Dan kwamitin amintattun jam'iyyar Buba Galadima ya yi hasashen zuwa ƙarshen shekarar nan jam'iyyar tasu ka iya gogayya ko ma ta wuce manyan jam'iyyu tasiri. Jam'iyyar da take wata uku kacal yau a ƙasar nan gabaki ɗaya ita ke jin tsoro ita take ba da tsoro kamar budurwa ce kowa kowa yana nema ya zo ya aure ta in muka samu wata shida ai an gama duk wayannan da kake gani masu babban riga masu katan ciki duk gaba ki za mu kawo da su daga titi ba su isa ma su yawo ba sanata halil jika wanda a kwanan nan ya fice daga apc zuwa nnpp don takarar gwamna a jihar bauchi ya ce nasara kan samu ne ta hanyar jajircewa da kusantar talakawa babban ce bambanci na da su 'yan takara na sauran jam'iyyu da suke jihar bauchi shine na farko ni matashi ne na biyu ni dan majalisa ne na uku kuma ni injiniya ne saboda duk wani shika-shikai na sanin damuwan talaka Allah ya mallaka musu harka ne na talaka mai talaka yake so me ya dace da shi me ya kamata a yi mishi kuma matasa sun farka sun san yancin kansu jihar Bauchi da mata iyayenmu da matasa su ne kashin bayan kowane gwamnati da ake kafawa saboda haka ba za mu naɗe hannunmu mu zauna mu ga ana mana ɗiban karen mahaukaci ba wannan wallahi sai bayan ranmu abin da ya kamata a yi ba shi ake yi ba Shi ma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar a Gombe Kamisu Ahmed mai lantarki ya ce ya kasance a adawa tun CPC ta shugaba Buhari zuwa NNPP amma har yanzu bai haƙura da neman kawo sauyin da yake hankoro ba. apc waye kawo ta jihar gombe mu ne ni ne mata komi muka jajirce muka yi duk abin da ya muka yi kuma muka je zaɓe muka ci kujeru da dama duk magoya bayan mu zan iya cewa kafin ma ne wannan motsi na dawo nnpp su sun riga sun yi gaba saboda sun hango abin da muke faɗi tun lokacin da kafin mu yi cpc kuma muka yi cpc ta dawo apc ta canja so abun nan dai da muke so na gaskiya da amana da sanin ya kamata da kuma kawo tsari na taimakawa al'umma shine abun da nnpp ta zo da shi saboda sun hango sun gani a nan ne gyara ya taho a nan ne kuma tsarin ya tafi daidai da abun da yake damun su nnpp dai musamman a arewa ta hau kan doron siyasar mabiya tsohon gwamnan kano rabi'u musa kwankwasa ne hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hawa umar kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan wakar zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. To yau muke ban kwana da shugaban masu bukata ta musamman 'yan kasuwar Abuja Alhashi Ibrahim Sagir wani ɗan asalin jihar Kano mazaunin birnin tarayya. A makon da ya gabata bakon shirin ya yi bayani a game da kalubalen da nakasassu ke fuskanta a kan maganar matsugunni. A yau za mu tashi daga inda Madina Dauda ta yi masa wannan tambaya. to wace irin rawa kake takawa a matsayinka na shugaban nakasassun nan musamman ma guragu? Na farko rawar da nake takawa na taka rawa ne a bangaren matsayina saboda ni ciyaman ne na guragu 'yan kasuwa ko kuma ce ciyaman na nakasassu 'yan kasuwa da farko na taka rawar gani ta bangaren neman musu gunnin gurin sana'a saboda wahu season 3 din nan yaduwar da muka yi muka yawa muna kasuwanci environmental suna koran mu ana takura mana sai su environment din suka ga me ya kamata su yi sai suka kwashe mu suka kai mu zone lokacin akwai ciyawa akwai me duka a gurin daji ne muka ga cewa to tunda environmental gwamnati ce ta kamu to me ya kamata a yi mu sassare mu malejin rayuwar mu a gurin tun ba kowa a gun haka muka sassare muka fara sa umbrella hatta kai ni karkashin mulki na na je na ci bashin banki wanda bashin bankin nan har yanzu yana kanmu kuma ba mu biya ba daga nan mutanen mu suka yi contribution a har hada kuɗi akalla ba kasar ba ya kai naira miliyan goma muka zo muka yi kanofi manya-manya muka shaguna saboda mu taimaki kanmu mu taimaki rayuwarmu so mun yi wannan abin kuma ƙarshe sai gwamnati ta zo ta ce ba mu yi kan ka'ida ba da abin da aka ce ba kai daidai ba kuma ka amsa ba kai daidai ba to taimako za ka nema ba zan manta ba akwai wani dan jarida ahmed isa ya taka rawar gani wajen yaya ta ya za a taimake mu kuma daga baya minista ya kira ya nuna zai taimake mu to saboda haka a cikin mulki na lallai na taka rawar gani na nemo wa mutanenmu matsugunnin gurin sana'a sannan kuma na taka rawar gani na nuna wa mutane cewa e lallai abin nan da muka dogara a kanta da ita ce bara hanya ce mara kyau kuma sana'a dai in kana yi wannan ya kyamace ka wannan zai siya na biyu kuma mun taka rawar gani don neman matsugunni da hanyar da za a yi mutanen su daina yaduwa a ko ina suna kasuwanci kuma ga yanda ya kasance karshe to amma har yanzu dai muna nan muna addu'a kuma muna bin gwamnati mu ga yanda za a yi ta taimake mu to tun da ba ku da kasuwar kuma gashi kana shugabantan 'yan kasuwa yaya kuke kuna bi gida-gida ne kuna sai da kayan koya kuke yanzu eto eh abin da muka bari farko shi muke yi yanzu bara kenan ba bara ba yanzu kika je usai bega za ki ganin mutanen mu ɗaiɗaiɗaiɗai suna kasuwa idan kika je a sokoro e duka ko ina a abuja za ki dinga ganin wani yana sai da walar biro waye wani safa ne wani waye haka dai abubuwa dai daban daban daban daban so wannan gurin da muke zaune da a bakin hanya muke siyarwa gwamnati ta ce ba ta so kamar environmental so nan dai muka koma muke cikin malejin mu kan gefen hanya wanda ya zo wucewa in ya ga biro zai tafi ofis ya siya idan ya ga ambulan ne zai siya ya siya in maka ne da sauran abubuwa ko wallet ko safar hannu ne ko kuma irin kayan mata kamar yadda muke sayarwa na eh, cosmetic da sauran abubuwa duka haka dai muke maleji ana sayarwa gefe da gefe ta inda dai ba za mu matsa gwamnatin ba kuma muna roƙon ita ma kar ta matsa mana da farkon hirar nan ka ce an gina muku makaranta inda kuke ko shi wanda gaba ɗaya muke kasansa alhaji suleiman muhammed katsina sarkin guragu ko ni na same shi ya hassasa makaranta a unguwar wacce ana yin ta ne a ƙarƙashin bishiya daga baya kuma kungiyoyi suna zuwa ana kuka ga ga matsalolinmu ga matsalolinmu ga yara sai ya kasance wannan sun zo sun yi aji biyu wannan sun zo sun yi biyu wannan sun zo sun yi biyu da haka da haka aka tashi aji shida to bayan an gama aji shidan nan shine gwamnati aka ta rubuce rubuce ana kai mata kuka kan cewa to fa ga matsayin da makarantar nan take ciki to sai ta turo headmaster ta karbi makarantar ta bata LEA wato yana karkashin ta kenan kuma ta kawo wasu malaman so yanzu a halin da ake ciki kenan dai yaranka suna makarantar eh ina da yara guda biyu wanda suke makarantar To me yasa kake ganin ya kamata su yi makaranta? Ai makaranta jigon rayuwa ne. Domin duk mutumin da ya rasa makaranta ba a san ransa ba. Domin kamar mu 'yan arewa yanzu ba mafita a rayuwa irin karatu. Sannan na biyu babu abin da mutum zai yi nuna ɗansa gobe ya ɗau nauyinsa irin karatu. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yi. yanzu a madadin shugaban masu bukata ta musamman 'yan kasuwar abuja alhashi ibrahim sagir da wakiliyar muryar amurka madina dauda ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya madalla a gaida sule mini barma Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga ƙasar Ghana. Kuna mataimakon na kungiyar ta'amali da kudaden duniya IMF ku daina wani kumbiya-kumbiya dangane tattalin arzikin kasar ta ne ke faɗa wa gwamnati haka kuma jaridar da Herald ta wannan labarin. Jaridar ta ce tsohon ministar kuɗi ta Takwa ya faɗa wa gwamnati bukatun da ke akwai na neman inda za ta samu tallafi kamar International Monetary Fund IMF a takaici domin magance matsalolin tattalin arzikin kasar game da abin da ya ce ne kasar na fuskantar matsaloli na tattalin arziki kuma gwamnati ya kamata ta tashi haikan ta fito da dabaru na manejin tattalin arzikin ta yin kawance da kuma ɗaukan ƙwararan matakai masu inganci da za su taimaka fita daga wannan ukuba. Ita ko jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito hukumar da ke kula da kyawun abinci ta lalata wasu kayayyaki da sun ka kama kuɗin Ghana Cedi miliyan dubu ɗari a balgatanga. Jaridar ta ce hukumar nan da ke kula da abinci da magunguna a jihar da sama masu gabas cikin irin na hidimomin da ta saba yi duka shekara na kewayawa cikin kasuwa domin gano kayayyaki da sun ka hada da na abinci da lokacin su ya wuce a nuna cewar sun lalata kayayyaki irin waɗanda na ambata a sama din nan na kimanin gana cedi miliyan dubu ɗari uku da goma sha biyu dubu bakwai da ishirin waɗanda aka ƙone su ƙurmusu a wurin zub da shara da ke shirgu cikin yankin balgatanga waɗannan kayayyaki sun hada da kayan abinci kayayyaki na gida magunguna da dai sauran abubuwan da ake amfani da su na yau da kullum da yake magana da manema labarai bayan wannan shirin a shirgu shugaban hukumar na wannan jiya celestin mawule hoto ya jinjinawa masu sha shagunan magunguna da sauran kayayyakin masarufi da yadda suka ba da haɗin kai aka gudanar da wannan shirin. Wani leka yanan gizo na zakalo mana Ghana News inda Mr. Prince Magnaba Mba shugaban wata gidauniya ko kuma dai kungiyar haƙƙin bana adam ke kira ga iyan gana da haɗa kai don magance matsalar abinci shugaban na, na forum for equity ya yi kira da a samu haɗin kai jaridar ta ce shugaban na wannan na gidauniya ya yi kira da a samu haɗin kai tsakanin 'yan Ghana domin magance ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta musamman wurin zancen abinci. Akwai lokacin da iyakai ya kamata mu zo mu haɗa kai domin fuskantar hakikanin matsaloli da ƙasar ke fuskanta mu daina zargin juna. Don mu samu wadatar abinci da kare abinci ɗin in bayan wannan magana ne ga Ghana News Agency a nan a birnin Accra. akan irin kalubalolin da duniya ke fuskanta da ya hada hada kasar ghana wacce ba za ta iya guje wa irin zafin da ake fuskanta musamman wurin fuskan abinci da sauran ababuwa ba da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanallah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana yau a gaida ruwanalla, la. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Jiya Laraba taron shugabannin ƙasashe da gwamnatocin ƙungiyar kawancen tsaro ta NETO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun ƙawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye, kuma a karon farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron neto da muradinta. Thomas Sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai Jumbe wanda ya ba da umarni da ma injinin namu na yau. Ni Hadiza Kyari na haɗa kuma na gabatar da shirin nake muku fatan alheri. Huta lafiya ma assalamu.